yau muna yammacin lahadi shida ga watan ramadana shekara ta dubu da da arba'in da biyu bayan hitar mai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi lati da sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da turawa muna cikin suratul tauba kafin ma karanta mana abin karanta mana akwai wani da rubuta tambaya yana nuna cewa a ce abin da ke cewa akwai wasu mutane idan suka mutu aka bizne su tsawon lokaci idan wanda ne ya sa aka tone kabarinsu to sai iske su jikinsu lafiya lau kamar yadda aka sa su cikin kabarin ya ce wasu kuma in ka saka su suka ɗauki lokaci ƙasa ta kan canye su su rufe kamar da aka sani ya ce to abin ke tambaya shi ne yanzu ke nan wanda ƙasa ta canye naman shi ya rufe yana zai bai samu rahama Allah kenan ba to wannan ba haka abin yau da fiya tabbas aka samu mutanen da akan business a cikin kamar wurin da tsawon lokaci idan wani dalili ya sa aka tole kabarin aka yi kristi kamar yadda aka samu mutiya wani jarabawa ta gwada haka wasu kuma rubewa suke su rubin jirge don ƙarshe ko kasusun su kan nema ba za ka samu ba to amma dai abinda malamai suka ce kamar yadda rudun digewar mutum a cikin kasa baya gwada cewa dan mutane baya gwada cewa bai samu rahmar ubangiji ba haka iske mutum jikinsa lafiya lau baya gwada cewa ɗan mutane idan fasa gani a ruhin mutum shekara goma sha tara ko arba'in ka tone shi karfe shi lafiya ba ya gwada cewa kafa iyyar dan aljanna abin da zai tabbata shine cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisi sahihi ya tabbata da cewa kasa ba ta cin jikunkunan annabawa annabawan Allah su yi la'akabin da cikin kasa to annabi sallallahu alaihi wa sallama ce kasa ba ta cin namansu. su annaba su suke da wannan bisa amma wani mutum wanda ba gani ba idan aka dinne shi ya zama kasa ba su cina mai shi ba to mai suka ce gayar abin da shi ne zai zama ana da kyakkyawan fata alkhairi da shi ana yi masa kyakkyawan fata gaskiya amma ka buɗe baki kafa a cikin aljanna ne to wannan malamai suka ce babu nassin da ya gwada haka wato ba mu nassin da ya gwada cewa idan aka fiska mutum ya zama bai rube ba dan aljanna kamar yadda bil aks ba a samu nassin da ya gwada cewa in aka sa mutum cikin kasa ya rube dan wuta ne ban san ko a jirgin ba to wannan haka ne ka'idar da zai jama'a wanda ya rube ba ka cewa dan wuta ne kun gane wanda bai rube ba ba ka cewa kafa da aljanna ne kai dai ana masa kyakkyawan mai fata iya ka tafi ina fata yawa sun gane wannan matsala to wani shi da wallahu ta'ala alam wannan yake cewa an ce akwai wata addu'a ta musamman da da ake yi bayan an sallaci eh, sallar wufuri eh akwai zikiri na musamman da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi akwai cikin sunan nasa'i cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan sallaci sallar wutri ya kance subhanal malikul qudus subhanal malikul qudus yakan karanta wannan so marra ta uku aka ce ya kan ɗanɗan sautin sa da wannan idan ba ta gani haka zo cikin riwaya a ɗaya riwayar ta tabbatar da cewa idan annabi zai yi wuturi to raka'a ta ɗaya ya karanta suratul ala raka'a ta biyu sai karanta suratul kafirun a raka'a ta uku sai karanta suratul ikhlas to zai sallame sai ce subhanal malikil Kudu. subhanal malikil qudus sai ce subhanal malikil qudus ya da daga sauke ta kan lau to wanda ya tabbata a cikin sunna wanda yake cewa idan aka samu yarinya 'yan shekara takwas zuwa shekara goma ta fara haila to irin wannan yaran ya ce kamar za a ba su da wayo sosai ya ce to duk da haka sai a ce azumi ya hau kansu duk da ba su zai ce kuma ba su da cikakken wayo haka sosai za su kama yara to matsalar zaman su yara ko ba su da wayo ba nan gizo ke ba ba yadda matsalar take shi ne kasantuwar sun balaga ko wasu balaga ba ita matsala ta balaga kamar yadda bincike na malaman fikihu ya tabbatar ah, tana da alaka da alamomi sannan kuma tana da alaka da wani adadi na shekaru akwai su alamomi idan suka faru ga yaro to ba a kallon ko shekarar shi nawa ma dama ɗaya daga cikin wani alamomin sun bayyana da jikin yaro to babu shakka ko ɗaya shekara nawa ne ya balaga kamar a ce da kai yaro na miji ko mace ya yi mafarki ya yi mafarki mani ya fito masa ta ko shekara tara ne ko ɗan shekara goma ne ya balaga kar haka matsalar ke to kuma zama dan shekara goma ko dan shekara tara ya balaga malamai suka ce ya danganta da yanayin da yake cikinsa na cin abincinsa da wadatarsa da hutawarsa da kuma wizard da yake cikinsa wani yanayi na iya hukunta yaro a irin wannan shekaru da balaga tafiya wani kuma sai ya haura haka daga cikin alamun balaga mai dan mace ta yi haila ko ya shekarar da wuce shi kenan za balaga ba a cewa kamar yayi da ci shekarun ka kaza a inda ta yi haila yaki nan shi kenan za mu lala to akwai dai alamomi da dama da malamai suke mata sannan akwai shekaru kamar da hadisi abdullahi bin umar ya tabbatar cewa idan mutum kai shekara goma sha biyar da haihuwa kenan namiji bai shi ko mace in ya kai shekara goma sha biyar to ya balaga ya yi mafarki ko bai mafarki ba mace ce ta haila ko ta haila ba ina fatan gani to wannan shi ne to saboda ka cikin wannan magana idan ya je a shekara goma ko makamancin haka mai da hudu shekara kansa ya tabbata cewa ta yi haila to abu shakka ta balaga saboda da azumi da sauran ibada duka sun hau kanka ta zama mutallama saura da ni iyayenta sai su taimaka mata da karanta suwa da jan hankali da gwada matsayin da ake hamuwa wani shi ne saurin lafiya ba a cewa tun da kamar shekar ta goma ba ta yi wa wayo sosai ba ta ci gaba cin abincin ta ta kai shekara goma sha biyar alhali kuma tana yin haya wanda ba daidai ne ba yanzu dai ya rage ga yayin su ci gaba da karanta da ita su ilmantar da ita sai tamjihin ba wanda Wannan shi ne ka'ida ko matsalar kamar da muka faɗa dukkan wata alama da malamai suka tabbatar da cewa ya inganta idan wannan alama ta bayyana jikin mutum ya balaga namiji ne shi ko mace to idan wa'annan alamomin suka bayyana ga jikin mutum ko bai kai sha biyar ba shi kenan kuma ya balaga dai kuma dukkan eh, hukunce-hukunce da shari'a sun hau kansa ko da yana cikakken wayo kuma yana cikakken wayo illa ne sai a nuna masa yadda abuwa suke to wannan shi ne wallahu ta'ala ala to kamar ne ce muna cikin suratul tauba wanda jiya mun kwana kan aya ta 117 يوزا متاشكا آية تأيين بمشاتكوس وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا thalathati kazalika Allah kan tuban wayannan mutane guda uku alladhina kullifu wanda aka jinkirtar da lamarinsu su hatta idza baqat alaihim al-ardu har da ƙasa ta yi musu kunci bima rahubat wato duddiyar wanta wa baqat alaihim anfusuhum sannan rayukansu suka yi masu hukunci wa zannu suka yi zaton allah manja amin allah cewa babu wurin fakewa daga allah illa ilaihi sai ya zuwa wurinsa sun mata ba alaihin ya tubu sannan sai allah bi tubansu domin su tuba inna allah huwa tawwabur rahim lalle allah tabaraka wa ta'ala shine mai yawan karban tuba الرحيم كذلك المشين من رحمه يا أيها الذين آمنوا يا قوة الإيمان اتقوا الله وجصر الله وكونوا مع الصادقين وكتل جتاري لما سبب فيها توكما دي شارع جيا من قوانا كان آية تجيد بوما شابك كوي لك الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ ba فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم مفعلا بيان وانا آية sai lokaci ya kuri mu dan karasa ba wanda umuman da muka ce malamai sun ce ita wannan aya da wa'anda malamai karanto yanzu wato wanda suke bayan da kenan Ah, sun sauka ne akan matsalar karban tuban ah, kabun malik da wa'annan yan ah, uwansa guda biyu wanda matsalar rashin zuwa yakin buka ta rutsa da su kabun malik da kuma mararata bin rabi'a da kuma hilal bin umayya mun faɗi cewa mamun bukhari kazalika da imam muslim su rawaito hadisi daga shi ka'ab bin maliki hadisi ne mai tsawo kwarai da gaske ba zai yi mu karanta shi ma ko mu wadda abin da ke cikin sa gaskiya lalai muka ci za mu karanta hadisin da riwayar sa sai jalsa ta kare mu magama shi ba gaskiya yana tsawo kwarai da gaske amma kulasar yadda labarin yake kamar da shi wannan hadisi shine shi ka'ab kamar da yake ruwaitowa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shirya zuwa yakin tabuka a lokaci mai wahala saboda haka eh, baro-baro ya ga mutane za a fita yaki kuma tabuka za a ci wanda kafin haka annabi sallallahu alaihi wa sallam idan zai fita yaki yakan yi tauriya to ba a yi zuwa baro-baro a ga mutane saboda matsalar hukai da makamantar amma wannan saboda wahalar da ke ciki da irin kyakkyawan tanadin da ake son kowa ya yi sai aka faɗi ɓaro cewa kowa ya shirya ta buka ne za a ce kuma masu hali ana buƙatar su taimaka to mutane sun su fi fito gaskiya an samu wasu ɓangare na munafukai da suka ke fitowa suka zo suka kawo uzurra na ƙarya suka yi rantsar da ke sannan aka wasu ɓangare da mutane kirki musulmi ba su hito ba ba a je wurin yakin da su ba amma sai suka kawo uzurinsu wato na cewa lalle ba su da wani hanzari amma dai suna gabatar da su ba su da allah tabaraka wa ta'ala ta hannun baki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to su muka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya rabu da sannan an gafarta musu mun gama irin falalar da Allah ma mai da ita to ka abu malikin da wai ne kitabin su guda uku su ma suna cewa da su zama gaskiya kuma babu wani uzuri a tare da su bal shi ka amma yana cewa bai taɓa samun wadata ba kamar lokacin da aka ce a jiya ta mutane yana da wadata komai yana da yana da abin hawa ba abin da ya rasa amma ya ta saufa saufa ne da ƙarshe har aka fita bai sani ba to haka dai aka je manzo sallallahu alaihi wasallam a can ya suna da ta abin aka yi magana akan sa har aka dai zaman da ake aka dawo bai ba gan shi ba da aka dawo munafukai suka zo suka tabbatar da uzuran su na kai suka rantsuwa annabi ya Sosai to sai wasu suka ce muta'am shi ba ya je karya ya ba da uzuri domin ga wasu sun ba da uzuri annabi ya kyale shi yake ba da labari ya ce wallahi magana ya ce ya iya magana babu wanda ya shi ya magana ya ce zai iya ma'an annabi ƙarya ya shi ya magana har ya gamsar da annabi sallallahu alaihi wa sallama shi amma in ya san iya ma'an annabi ƙarya annabi bai gane ba ya ce to ba zai iya ma'an Allah ƙarya Allah bai gane ba ce saboda ka shi ba zai iya wannan ba to haka ne suka zauna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya share su karshen umarnin Allah don haka aka ba da umarnin cewa a yankin su ba a mu'amala da su ba a kaza da su ba a kaza da su har magana ba a yi ko sallama suka ba a karba ko sallama suka yi ba a karba kai hada sai da ta iyalan iyalansu ba aka ce su kaurace musu suka zauna tsawon wajen kwana hamsin a haka ba a ce komai game da lamarin su ba kafin kwana fitar su kare shi kabin malibu yake cewa ya je kasuwa mutane duwan da gani kawai na doji masa ce sai ya ga wani mutum yana tambaya wai wane ne ka abu bin alifin? wane ne ka abu bin alifin? sai wani nuna mishi ce ai gashi shan ce sai ya dauko takarda ya bashi da ce ko da mu takardar sai takardar an rubuto ta ne daga maliku gasa shi malik gasa ɗaya rubuto ma ka abu takarda shi kai mutumin kirki ne kana da daraja labari ya iso mana cewa annabin ko ya maka jafani ya walakanta ka ya yi maka kaza maka to ka kwaso kayan ka za wurin mu za mu karrama ka ka abu yace dai karanta sai cewa wani sabon bala'i ne kuma wani sabon bala'i kuma <laughs> saboda ce ya dauke takarda ya kana cikin wuta ya kone a da kashe wajajen sallar asuma sai Allah tabaraka ta'ala sauko da wayannan ayoyin domin tabbatar da cewa an karbi dubar su su ka'ab da shi murara da kuma hilal riwaya take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya je masallaci sai ya faɗa ma ummu salma cewa ga abin da ya faru umu Musulma ta ce to yanzu ai ko hada muka abu ya ce a yale shi A idan da na je masallaci za a yi magana sannan akwai wasu maza za su yi sauri su biya masa to haka dai aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam wasallam aka yi bayani cewa da ayi sun sauka cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi kowa su su ka'ab da murara da su uh, wato bayyani bin wato hilal bin umayya ina fatan gani to haka Allah tabaraka ta'ala ka duba wasu da karshe kuma ka bai bayani cewa Allah ya musu rahama ya jin ce su ka duba wasu, amma babu shakka abin da ya taimake su ya zama sabab na Allah ya karbi su wasu ya musu rahama ya ce shine gaskiyar su gaskiyar da suka rike ba sai ba annabi kariya ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda shi yasa da ayoyi suka sauka na bayanin cewa Allah ka bisu wasu to sai Allah ya kira na musamman da cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin to za mu zai wasu bayanai da suka shafi wannan cikin sharhi da malamai suka yi ayat ta farko abin suke cewa Allah ya karbi tuban annabi sallallahu alaihi wa sallama لكتاب الله على النبي كنن يتي والمهاجرين ده مهاجرين والأنصار ده أنصاروا الذين تبعوه في ساعة الأسرة a cikin أتكين tsanani. Ku gane ko. to malamai suka ce menene ma'anar cewa Allah ka bi tuban annabi laqad taba Allahu 'ala nabi hakika Allah ka bi tuban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a daga bladin bin radiyallahu anhu da ce abinda ake nufi da cewa Allah kan ban annabi sallallahu alaihi wa sallama yace shine karban tuban da Allah ya yi masa ya fi yadda Allah ya yi masa dangane da izinin da ya mamuna hukai akan cewa su zaman su kada su je wurin yakin tabuka bayan sun gabatar da uzuransu suna zakkuwa suka kawo uzuransu su kai sai sai annabi ce to shikenan ku zaman wato bai tsaya yayin mai bincike game da lamarin su ba to wannan abu da yi sai ya zama cewa Allah ya yabe masa Abdullahi bin Abbas ya ce wannan ya tabbata cikin fadan Allah tabaraka wa ta'ala afallahu an kalima azinta lahum hatta ya tabayyana laka allazina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin cewa afa Allahu anka Allah tabaraka wa ta'ala ya yafi maka kai annabi ya maka rangwar amma lima azinta lahu me yasa kai musu izini ina fatan idan izinin ba daidai ne ba saboda ka wannan izinin da yayi wanda yake ba daidai ne. Abdullah bin Abbas shi shine Allah ya ce laqad taballahu ala nabi da wacce aya ce afallahu anka Allah ya yafe maka lima azinta lahum dan ni kai masa izini su muna hukan hatta ya tabayyana laka da sadaqu wato tun kafin waɗanda suka yi gaskiya daga cikin su lamarin sai bayyana gari ka wata alamar kadibin ka san makayyata yata da kamata ya ka bari kai bincike har ka gane su wane ne masu gaskiya a cikin su ka ba su da su zaman su wata ta'lam al-kadhibina lamari ya bayyana gare ka gane su wane ne suke da ƙarya kai watsi da lamarin su amma da suna zakkuwa suka ce gashi gashi kawai sai ka ce shi ke da ku zaman ku to wannan shine abin da ya gudana wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ma annabi afawa kuma ya karbi tubar shi akan shi la'alla kun gane kan taba Allahu 'ala an amma wal muhajirin wal ansar cewa Allah ka bi tuban almuhajirin da kuma al'amfan muhajirun su ne wa'inan sahabban da farko farko da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam tun a makka sannan suka hijira daga makka suka dawo madina a yayin da su al'ansar su kuma su ne mutanen madina wani suka karbi annabi sallallahu alaihi wasallama tare da wayannan sahabban nashi da suka hijira daga makka suka dawo madina to su ma Allah ya karbi su? laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar ko to su al-ansar din nan ah, malamai suka ce su kuma an karbi su ne saboda abin da ya faru tattare da su shine jumlatan ba tare da ayyana wasu ba wato wasu daga cikinsu lokacin da za a fita yakin tabuka ne to shedan ya zagaya cikin zukatan mutane saboda ka ta ba su shawarwari munana cewa abin da akwai wahala saboda ka ku canza shawara to an yi ta wasu wasi hakan nan to wasu daga cikin su kan tabbas zukatan su hasu so su dan karkara da shawarar shida yanzu wannan wasu wasin da kasantuwar zukatan sun dan kusa su karkata shi ne kuskuren da suka yi shi ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya yafe masu wanda Allah ya faɗi wannan da cewa alladhina tabauhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazibu qulubu fariqin minhum bayan da zukatan wasu daga cikinsu suka kusa su farkata to wannan shine fi yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu kun gane ko to su almuhajirun da ansar su ne suka bi annabi fi sa'atil usra a lokacin tsanani wa lokacin shine ta tabuka an kira shi da sa'atul usra ko gazwatul usra saboda abin da sifantu da shi na wahala jabiru da abdullahi allah shi shi yake cewa غزوه اسره اجتمعت فيها اسره في الظهر واسره في الزاد واسره في الماء واسره في المسافه يجي ياكي تبوك تسالني يا حدو ا cikin sa dangane dabbobin da musulmi za su hau an samu wahala ciki wato adadi na sahabbai da suka tafi yakin to adadin dabbobin da za a hau bai ishe su ba saboda ka sai ka samu adadi na mutane raƙumi guda an gare su in wannan ya hau zuwa suna tafiya ƙasa in wa'annan suka gaji sai wanda ke sama raƙumi ya dan sako wasu su ba haka aka yi ta wahala yace kuma wa usratun fi zati tsanani ya haɗu cikin shi wanda ya shafi buzuri. babu isassun kuɗi babu isassun isasshen abinci na'am sabai masu wadata irin su Usman bin Affan radiyallahu anhu da makamantar su sun taimaka kwarai da gaske amma adadin sahabban da kuma daɗe wanda aka yi na tafiyan ya sa guzurin bai saba gaskiya saboda ka aka ce har ta kai ga 'ya'yan ƙwarorin dabinai za a samu adadi na sahabbai suna musharaka cikin ɗan ƙwaron da dinoi wanda ba su ce ka sa su a hannun ba saboda an haɗu da yunwa saboda ƙarancin guzuri daga cikin wahalar kuma ya ce an samu usra filma ruwa babu isasshen ruwa jama'a tafiya ce mai nisa kuma babu isasshen ruwa akwai ruwa da aka samu daga umar sahihiyar riwaya ce ce sun yi tafiya ruwa ya kace musu ci sai ta kai wasu sun yanke raƙumi da suka yanke raƙumi suka fashe wannan rizabuwa ta raƙumi kun sai raƙumi yana ɗauke da wata rizabuwa ko gane ta ba ce to wannan aka fashe aka samu ruwan da za a wani su wato ina wajen wannan ne don ku gane cewa lalle wannan ya cancanci a kira shi da suna sa'atul wusra ko gazawatul wusra <coughs> sannan masafa din tana da nisa to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace muhajirin da suka bi annabi sallallahu alaihi wa sallama fi sa'atil usra to Allah ya yafi musu min ba'di ma kana yazibu qulubu fariqin minhum bayan zukatan wasu daga cikin su sun yi kusa da su karkace su bi shawarar shaida. amma Allah ya yafi musu thumma taba alaihim sai Allah ka tuban su innahu bihim ra'ufur rahim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai tausayi da gare su ka zalika mai rahama ne ina fata gani saboda ka sun mata ba ne sai Allah ka bitu su malamai suka ce manansa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi tuban su ko kuma ya ba su wato taufiki da su tuba kuma Allah ya tuban nasu da wannan malamai suka ce cikin wannan nasi akwai bayani akan falalar sahabbai kasantuwan Allah tabaraka wata ala ce ya musu afuwa ya yafi musu kuma sun yi aiki na musamman mai wahala tare da ba'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi yasa malamai suka ce saboda daraja da martaba da falala da mukamin da aka sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da wannan nasi yake gwadawa da wasu na nasoshi sai ka tarar cewa zamban da ko da sun yi wani kuskure ko sun fada cikin wani kuskure a matsayin su na yan adam ma annabawa ba to sai Allah shi ya yafe musu kun gani ko da ba a samu wani bayani baro baro da baya gwada cewa sun ce sun tuba ba suna yin kuskure sai Allah ce kuskure ne amma an yafe wannan ba falala ce ba na'am daraja ce wani jama'a kai kuskure muka ce la'alla ba ko ce astaghfirullah ba sai Allah ya saukar da ya ce wannan abu da kai kuskure ne amma ya yi maka wannan daraja ce daukaka ce malala ce Allah ba da labari su game da abin da ya faru a yakin Uhud yace wala kan sadaqakum Allahu wa adahu istuhisunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa ataytum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum sai ce wa laqad afa ankum wallahu min fadlin al-mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah ya gaskanta muku alƙawarinsa a yakin Uhud alƙawarin da ya muku na cewa zai taimake ku akan arna ya gabata ta muku wannan alƙawari yace istuhissunahum bi izni a yadda kuke dandana ma arnan kuda da izinin Allah kuna yaƙar su kuna harban suna ji a jika da izinin Allah to ana cikin haka hatta idan fashin tun har sai da kuka zo kwatsam kuka tarwace wadannan za a tun filam kuka je a cikin labari wa asaitu kuka saba ma umarnin da annabi ba nabi ya ce ku tsaya bisa dutse kar ku daga ko ya faru ku daga amma da kun kama an samu nasara sai kuka kama jayayya tsakanin ku wasu suka ce a sauko suka ce kada mu sauko annabi ya ce kada mu sauko kuka kama rigima wasu suka sauko su ba sauko ba wasu suka ce su sauko za su yi don samu ba. wa sai su min ba'di ra kuma sai su ba Allah ta muku abin da kuke so ne samun nasa ce ni kuma yuridu duniya wani kuma yuridu al akira shi kuwa ko wanda yake son duniya ko wanda yake son lahira wato wasu daga cikin ku sun yi kokarin saukowa ne saboda samu mai ganima jasun masarafa kuma an sai Allah ta baraka wa ta'ala ya kawar da ku gare su wasu daga cikin kuma da aka yi musu kohon rabo sai suka nemi su ruga da gudu a lokacin da aka bazan shi ta jikin cewa an kashe annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya muku haka ce li yaftaliya ku bil ku to duk wannan labarin da ya tabbata cewa sahabbai sun yi kuskure sai ce wala kada afa ankum ce Allah ya dubo duk wanda abu da ya faru wanda aka tabbatar da zama shi kuskure sai Allah ce ya yaji musu wallahu du fadlin ahli mu'min yace Allah ba abu shi balalar da mu'min to wannan jama'a yana nuna falala da alkhairi da matsayin da samba da sallallahu alaihi wasallam suke shiga a wani wuri abin da ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamal tazallahum ash-shaytan bima lima kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurur rahim ce innal ladina tawallaw minkum wa'in suka juya baya daga cikin ku yawmal taqal jama'an ranar jama'a guda biyu suka haɗu rundunar musulmi da rundunar Allah a yakin Uhud bayan suru sun sauko ai musu ƙowar rabu labari ya ba ku cewa an kashe annabi sai wasu shiɗin ya baza wato abubuwa cikin sukatan mutane da kuma maganganun cewa to an kashe annabi mi za mu tsaya yi sai wasu suka juya waya? to an annabi Allah tabaraka wa ala ce waɗanda suka yi wannan juya baya din inda masu mastazallahum ash da bi da ma kasab shi shaytan ne samu talalliya sakamakon wani sashen abin da suka aikata da na kurakurai amma duk da haka sai Allah ce wala kad afallahu anhum shi Allah ya fi masu saboda darajar su sabai suna tare da annabi wala kad afallahu anhum yace Allah ya fi masu inna Allah ghafurur rahim Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan gafara ne kadalika mai yawan rahama shi yasa nan yace laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim to wannan darajar sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan don haka mutane ne masu kima masu matsayi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ba daidai bane ba duk abin da wai aka karanta game da su mutum ya zo yana kutsa magana a cikin su yana nuna cewa su mutanen banza ne ko ba su da matsayi irin na Allah ke wannan ba ba matsayin musulmi ne ba da shi ta alusuna wanda ba ba <coughs> to sai cewa ala salasatin ladina kullifu haka kuma Allah kan tuban mutanen nan guda uku alladina kullifu wa'anda aka jinkirtar da lamarin su wato allazi na kullifu ba wai wanda aka jinkirtar da su a gida ba karka fasara allazi na kullifu wa'anda aka jinkirtar da su a gida ba su je yakin tabu gaba la allazi na kullifu wa'anda aka jinkirtar da lamarin su aka bar shi ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala sai daga baya aka hukunci akan su an jinkirtar da lamarin su ba ce komai ba game da su ba hatta idza baqat alaihimul ardu har sai da ƙasa ta yi musu kunci ƙasa kan ba faɗi take da shi ba amma duk da faɗin ƙasa sai da ƙasa ta zama su kama ta yi kunci hatta idan ba ka alaihim al'arzu bi ma ba har sai da ƙasa ta yi musu kunci duk da faɗin da take da shi suka shiga cikin hali na tabuwa garin madina musu kadan sannan wa zakat alaihim anfusuhum kun gane ko rayuwar su masu suka musu kunci suka shiga cikin hali na takura da damuwa ina fatan gani to mun ce wa'anda aka jinkitar da lamarin su guda uku nan su ka'ab da murara da kuma hilal su ne wa'adar alasana da lalina na kullifu wanda aka jikitar da lamarin aka bar shi ga hukuncin ubangiji aka jira mi Allah tabaraka wata'ala zai game da su a roto daga shi ka'ab bin malik radiyallahu anhu yake cewa alladina kullifu ce wayanda aka jinkirtar da lamarinsu. su kun gane ko yace ai alladina urji'a amruhum ila Allah ce su ne waɗanda aka jinkirtar da lamarin su ga Allah tabaraka wa ta'ala kun gane ko shi ka abu yake ruwatuwa kamar da imam muslim yake ruwatuwa da mama imam bukhari yake cewa kullu kullina ayyuhan salasa mun kasance an jinkirtar da lamarin mu an amri ulaika alladhina qabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na halafu lahu game da lamarin wa'ancan wa'anda mazan sallallahu alaihi wa sallama ya karbi al'amarin su a lokacin da suka masa rantsuwa fa baya'ahum wa astaghfara annan annabi ya musu a ya nema musu gafara Allah to mu sai aka jinkirta da lamarin mu game da wa'ancan ba a ce mana komai ba yace wa a rasulun ko wa arja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana sai annabi alaihi salatu wasallam ya shi kitar da lamarin mu hatta qada Allahu fihi hatta da Allah ya hukunci game da shi wa bidhalika qala Allahu azza wa jalla ka abin ma ne yace da wannan ne Allah madaukakin zaki yace wa ala thalathati alladhina qulib Allah ya karbi tuban wa'annan mutanen guda uku wa'anda aka jinkirtar da lamarin su yace wa laysa alladhi ذكر الله مما كلفنا تخلفنا عن الغزو shi abinda fa Allah ya ambata a nan ba wai shi ne jinkirin mu da mun kai na zuwa wato na jinkirin barin zuwa yaki ba shi ba shi ne ba wa inna ma huwa takhalifuhu iyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa tazara ilayhi fa qabila bihi shi da lamari yake wannan magana ana yin ta ne game da takhalifuhu iyana jinkirtar da wato jinkirtar wanda annabi ya mana ya kyale mana wa irja'uhu amrana yadda kuma jinkirtar da lamarin mu ya sa mana ido amma halama lahu ya bambanta mu da wanda suka masa rantsuwa wa tazara ilayhi suka yi kawo masa uzuri gare shi fa da minhu annabi ya karbi uzurin su to bambanta mu da an kai da su yadda aka jinkirta mana lamarin mu to shi ne allazi na kullifu Ku gane wadda aka jirkitar da lamarin su har sai da Allah ya soro ciki nan sun shiga cikin kunci ce wa zallu allah malja min allahi illa ilayhi sai da suka tabbatar cewa lalle babu wani wurin fakewa daga Allah ba inda mutum zai je ya fake ya tsere wa Allah illa ilayhi zai zuwa ga Allah la malja wa la minka illa ilayka kenan ko yawa saboda ka idan ka samu matsala da Allah a matsayin ka na mumini to kuma Allah zaka nuna ban zaka kuke yi ba kamar da malamai suke cewa haka dabi'a mumini take wanda san Allah yanzu in ma Allah laifi kana nema Allah ka bi dubaka Allah cewa Allah wa sai kai masallaci ko ku gane abin da kake ba kai ma Allah laifi kana neman Allah ya gafarta maka muka ce ana cewa Allah akbar sai kai sai ka shigo gidansa saboda ka san babu wani wurin hokewa sai ka shi wani ma in yana da hali yagge zunubansa sun yawa yana neman ya samu gafara ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kudin jirgi ya je Saudiya ya umra sabanin wasu mutane halittu mutuncin kai masa laifi ka tabbatar da kai masa laifi to samu halarci da ka gudu kawai ko yawa kam da muna gani wani iya laifi cikin kasar sai gudu ba kasar shi kenan ta a ba ku taba ganin sun taba shi jin mulki ba in jin mulki bai nasara ba sai su haki shi kenan sun ce ne sun gudu shi kenan ta ba ma shi mumini ima Allah ne shi kawo kanshi zai wa zannu Allah malji min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim tubu. sai Allah ta baraka wa ta'ala ya karbi tuban su da su tuba to cewa thumma taba alaihim tubu an ce an karbi tuban su marko laka taba Allahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar ko sannan wa ala salasa wanda ya gwada aka rubuta wasu ko to amma kuma gashi yana cewa sun mata ba alayhim sannan kuma ya karbi tubansu sai ce kuma ne tubu zan su tuma. kun gane to wannan ko dai zama cibi ne ko kuma abin da malamai suka ce sun mata ba alayhim ne tubu wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ta sun yi muwafaka ga samun tuba zan su tuma. sun mata ba alayhim ai sun mawafaka hum lit tauba ne tubu sai Allah datar da su da su tuba da su tuba din wasu malamai suka ce sun mata ba alaihi ne tubu abin da ke nufi Allah tabaraka ta'ala ya ba su rata bai musu hukuma ba aka ba su dama tsawon lokaci liya tubu da su tuba kun gane ko wasu malamai suka ce sun mata ba alaihi liya tubu bi ma'ana sun makabila alaihim tawbatahum yusbitu ala tawba Allah ka tuba su ne don su tabbata akan tuba tuba ce wanda ba za su wani ba wallahu a'lam kun gane ko to Allah tabaraka ta'ala ce inna Allah huwa tawwabur rahim Allah tabaraka ta'ala shi ne mai yawan karɓar tuba ka zalika shi ne mai rahama sai ce ya ayyuhal ladina Amadu ya ku in suka imani ittaqullaha wa tsoron Allah wa kuntum as-sadiqin ku kasance cikin masu gaskiya wa kunu ma sadiqin kasance tare da masu gaskiya kun gane ko a cikin wannan lissafi akwai umarni da jin tsoron Allah madaukakin sarki ya ayu halladina amanu taqullaha jin tsoron Allah madaukakin sarki ko takawa ko kiyaye dokokin sa duk wanda suka imani da Allah to ai musu kira na musamman cewa su kiyaye dokokin Allah kamar da aka san kiyaye dokokin Allah shine biyan hudud nasa. ka aikata duk abin da Allah ya ce ka aikata mastafa kamar da ake cewa ko sannan ka nisanci duk abin da Allah ce ka nisanta A da babu mastafa ku kiyaye ka aikata abin da ya ce ka aikata mastafa sannan ka nisanci duk abin da ya ce bi ka nisanta inda to ne a at-taqwa kun gane ko to sannan sai ya ce wa kunu masu sadiqi ne ku kasance ta da masu yi gaskiya a nan wurin shi ma malamai suka ce akwai yin umarni da gaskiya wato umarni wanda yake kakarfin gaske ya zo cikin sura wadda take akwai usulubi na ta'akidi ciki domin malamai suka ce asalin zance shi ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu sadiqin wa kunu sadiqina wanda shine asalin zancen amma sai aka ɗauko kalmar ma'a aka sa aka ce wa kunu ma'a sadiqin to shi ma'a din malamai suka ce fa'ida kawo shine takidi saboda ka za ka zama tare da masu gaskiya bi tabi'atil hali in kai ba mai gaskiya ne ba ina fata gani mutumin da ke shi asalin ba bai gaskiya bane kana gani zai iya yi ci gaba zama tare masu gaskiya to shi yasa aka wannan usuli da tsadiki su asajiki ne da aka ambata nan wani wasu alabai suka ce su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suke Allah ma azumi ko sun gaskanta Allah a cikin abin da suka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala alƙawarin sa wasu malamai kuma suka ce su ko da ɗin su ne masu gaskiya kowane lokaci kowane lokaci duk wa'in suka sifata da zama masu gaskiya to su ne asadiku da ɗin da aka ana bukatar mutum ya zama mai gaskiya gaskiya wata aba ce mai muhimmancin gaske malamai suka ce <coughs> dukkan wata ɗabi'a kwarai da kake je hana nisafawa cikin makarimin akhlaq da suka ce gaskiya ita ce kan gaba suka ce ita gaskiya ita ce ahsanul fadail ahsanul fadail duk wata fadila da za a ce mutum ya sifata da ita to gaskiya ta hita ita an kawar ita kan gaba sannan suka ce wal kadhibu akbahu ar-razail duk wata mummunan ɗabi'a da mutum zai sifanta da ita ita kuma ƙarya ta hita muni Allah ce sabar ka shi yasa daga cikin abin da larabawa suke cewa wasu na cewa lamuru a talika ka zube Lamuru a asali ka zube ba mu zuci da makarici duk mutumin da ya zama sifarsa shi da shi makarici ne to ba ka taɓa samun mutunci a kan shi amma in da sifanta da gaskiya to sai ka da mutunci kuma Allah zai ba maka asiri duniya lahira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce da musulmi alaikum bi sidiki fa inna sidika yahdi ila al-jannah ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا شيخ ina muku umarni da ku rike gaskiya ku rike gaskiya daga gaskiya tana shiryar da mutum zuwa ga aiki na nagarta mutum ba zai bushe ba yana yin gaskiya yana ta kirdado yana ta taka tsantsan yadda zai yi gaskiya cikin lamarinsa har sai an rubuta shi a wurin Allah a matsayin mai gaskiya to bil aksi ƙarya ba ta da kyawu duk wanda yake ƙarya shi ma za a rubuta shi inda Allah ya ba Allah ya sauka to karshe ubay bin ka'ab ya ce gaskiya ita ta taimake su cikin wannan lamari bi ma'ana ita ce sabab na Allah tabaraka wa ta'ala karin tuban su saboda gaskiyar da suka yi za mu hulli wani bayani da shi ta abu yayi dangane da ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa kuntum as-sadiqin insha Allah dan su mu zuwa muna fata abin da kuma daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya fadi da shi ya ba mu darsa da albarkace mu da shi abinda muka kuma na kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya bi mana يشهد الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم وسبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته